الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu muke na muktasar sahih al-bukhari واتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نا الإمام الزبيدي زامو تاشي رأيو آه، زامو درسينا أشرين دبيو kuma زامو تاشي عندما لكي mala أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار فأوهي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قال الأسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قال الأسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وانا حديث إمام البخاري يروي توشي أكركش باب من أجاب الفتيا بإشارة الرأس واليد wato babin da ke bayanin wanda ya amsa fatawa da nuni da hannunsa ko kuma da kansa a tambaye shi abu kaza halatta sai nuni da hannu ya ce haka ko kuwa bai halatta ba sai kaɗa kansa haka ya ce bai halatta to ko da hannu nan ma zai iya nunawa in yayi haka ma'anansa bai yi ba kenan ko kuma yi haka ma'ana ya halatta gurgudun yadda ko ne suke al'ada wato ko kuma al'adan magana su ta gudana wajen nuni da hannu ko kuma nuni da kai to wannan hadisin saboda a cikinsa akwai ba da ilimi da nuni shi yasa ya kawo shi a karkashin wannan babi hadisin an asma binti abi bakarin radiyallahu anha a wata nuskan anhuma wato inda ba mace bane namiji ne idan babansa sahabi ne duk lokacin da aka ambace shi sai a ce radiyallahu anhuma Allah ya da su shi da baban kamar Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas to amma in mace ce galibi ba a cewa anhuma ne sai a ce anha kamar an Aishata sai a ce radiyallahu anha tare da cewa babanta sahabi ne to me yasa saboda in an ce anhuma watakila za a kasa gane namiji ne ko mace ce ko da ka in mace ce sai a ce an haɗin kawai ba sai an haɗa da baban ba so da ka asma'u binti abi bakarin ko mu ce radiyallahu anha ko radiyallahu anhuma duk ɗaya ne babanta sahabi ne shine sayyidina abubakar so da ka asma'u yar sayyidina abubakar ne radiyallahu anha kuma matan az-zubair bin awam saboda haka tana da daraja a cikin mata daraja mai yawa babanta Shi shine yafi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abokinsa kuma babanta siddiqi ne yana da daraja wato ta ƙololuwa bayan annaba ba wanda ya kai shi daraja sannan kuma babanta an masa albishir da aljanna tun yana raye tun yana raye an san cewa dan aljanna ne to haka nan mijinta ma az-zubair bin awam yana cikin al'ashara ashara al-mubashsharuna bil janna mutum goma wanda aka musu albishir da aljanna saboda haka tun tana raye tana da yaqinin babanta dan aljanna ne kuma mijinta ma dan aljanna ne saboda haka wannan ba karamin daraja ta samu ba wato yar mai daraja ne ko matar mai daraja kuma maman mai daraja don daga abin nan abdullahi ibn zubair ɗanta ne abdullahi ibn zubair shahararren sahabi ɗaya daga cikin fuqaha sahaba yani malamai a cikin sahabbai tare da cewa yana daga cikin yara a sahabban wato ɗaya daga cikin al'abadila ko al'abadala wato abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin zubair da abdullahi bin amri bin as wannan abdullahi abdullahi guda hudu suna da daraja ta kololuwa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka asma'u binti abubakar tana da daraja mijin babanta mai daraja ne mijinta mai daraja ne kuma ɗanta ma mai daraja ne kamar abun nan eh, abun nan saidina ko kuma annabi yusuf da manzala sallama yake yabonsa yana cewa alkarim ibn alkarim ibn alkarim wato mai daraja dan mai daraja dan mai daraja shi annabi ne babansa annabi ne sannan kakansa ma annabi ne babansa annabi yaqub kakansa kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar matar abdullahi abin nan al'umar bin abdul aziz babanta khalifa kakanta khalifa mijinta khalifa yan uwanta khalifofi yace mata bintul khalifati wal khalifatu zawjuha ukhtul khalaifi wal khalifatu jadduha saboda haka yar khalifa jikan khalifa mijinta khalifa yan uwanta ma dukkanin su khalifofi asma'u binti abi ita ce wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hijira da abubakar za su shiga zaro saurin su kuyo kafurai to an gaya mata cewa ga inda za a je kuma ita ne za ta dinga kai musu abinci to da kafurai suka zo ba su same su ba a gina sai na abubakar da ta suka yi sallama ta fito suka ce mata ina babanki ta ce bata sani ba sai suka tsinka mata mari saboda in ta faɗa za su cutar da su amma kuma ita ne take kai musu abinci idan tana tafiya sai ta dinga jan gezan gelinta yana ainihin wato rufe inda ta alamun kafafuwa na tafiyanta yana bishewa in ta taka zai yi alama to sai ainihin ya dinga sharewa saboda haka ba za a ga alaman tafiyar mutum ba kuma na ce mata zatu kain wato mai damara guda biyu saboda gelenta da take damara da shi wata ran idan da ta je dama tana da wata igiya da take rataya musu abinci a kogon da ta je sai ta rasa sai ta tsaga gelen guda biyu sai ta yi damara da rabi rabin kuma ta rataya musu kamuncinsu da shi na aka ambace ta zatu ne wato mai gele guda biyu ko abun damara guda biyu wannan sai zama daraja a gare ta saboda ka asma'u yar sayyidina abubakar ne kuma mai daraja ne kuma sayyidina abubakar yana da mata kuma da ake ce mata asma'u asma'u bintu umayyi sai dai ba ita ce mahaifiyar wannan asma'un ba wanda ta haifu a zulhulaifa a lokacin da za a tafi aikin haji ta haifi muhammad bin abubakar lokacin za a yi harama da aikin hajji a tafi manzo Allah sallallahu alaihi umurce ta ta yi harama din kamar yadda kowa yake harama amma ba za ta yi tsawafi ba har sai jini wato ya dauke mata kuma asma'u bintu umais ita ce ta wanki sai da abubakar wato lokacin da ya rasu ya halatta miji ya wanke matarsa mata ta wanke mijinta miji ya wanke matarsa wata ran sai abun nan Aisha radiyallahu anha sai take cewa wara asa wayo kaina sai manzo Allah ce to me zai dame ki da zaki mutu in miki wanka in miki likafani ai babu wani matsala wannan shi ke nuna miji yana wanke matarsa in ta rasu sannan kuma mata tana wanke mijinta idan ya rasu wannan kuma Aisha radiyallahu anha bayan manzo Allah ya bar duniya wanda sayyidina Ali da Al-Abbas suka masa wanka sai take cewa da na sani da ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai matansa da matansa ne za su wanke shi za su masa wanka na gawa sannan asma'u bintu amana asma'u bintu umayyis da sai na abubakar ya rasu ita ce ta masa wanka wannan sai zama hujja na cewa mace tana wanke mijinta saboda tana iya ganin tsiraicinsa yana raye to bayan ya rasu ma ba laifi bane don ta ga tsiraicinsa shine ibn rushd yake faɗa a manzuman sa yana cewa warakhasu lizawjin ghasla zawja wa haya ka izli asma hujja malamai sun yi rangwame miji zai wanke mata matarsa mata tana iya wanke mijinta saboda akwai hujja dangane da ko a cikin aikin da asma'u bintu umayyiz sai da ta wanke sayidina abubakar radiyallahu anhu qalat asma'u tace taito aisha ta radiyallahu anha nazo wajen aisha Allah ya da ita wato aisha yatta kenan yar uwarta ce nazo wajen aisha Allah ya da ita wahiya tusalli alhalin tana sallah fa qultu sai nace ma sha'anun nas me ke faruwa ne me yake damun mutane wato ta ga mutane suna sallah ko kuma ta samu aisha tana sallah mutane kuma hankalinsu a tashe sai take cewa ma sha'anun nas me ya faru da jama'a ne na gansu sun razana duk jikinsu na rawa me yake faruwa ne shikenan abin nan fa asharat ila sama maimakon ta ce ga abin da ya faru fa asharat ila sama sai ta nuni zuwa ga sama ta nuna sama fa idza annasu qiyam ta nuna saman nan ma'ana ta nuna cewa rana ce ta yi kusufi daga idon ki gani tana gani sai ta ga alamun an kama rana shine kusufu shams kamar yadda ake kama wata wato wannan taurari guda biyu akan kama su ma'ana sukan kauce hanya ko wani abu ya faru da su wanda ake ce musu kusufi shamsi a ce kusuful qamar wannan kuma ya fi faruwa a na wata fiye da na rana yana da wuya ka ji an kama rana amma wata ana yawan kama ana yawan kama wata din to wannan kuma ayoyi ne daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala wanda yake tsori ta bayinsa da su kamar yadda zamu karanta a gaba wato suna kas haka na kasancewa da rana da wata saboda mutane su ji tsoron Allah su ji tsoron ko alkiyama ne za ta tashi domin su shiga taitayin su gyara halayensu. su shine ma'anan wannan shi yasa sai ta ga mutane duk a razane hankalin su a tashi bata san me yake faruwa ba Aisha tana ta sallah sai aka nuna mata cewa aka nuna mata sama sai ta ga cewa an kama an kama wata to kaga babu abun nan wannan ba ba ba ana yin sa ne saboda wani dalili ba ana yin sa ne saboda a tsoritar da wato mutane su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan wannan din kuma yana nuna wato kimar rana din da wata saboda tauran taurarin ba a kama su wato ba sa samun matsala sai rana da wata ne suke samun matsala Su da aka malamai suka ce in kaga mutum yana samun ibtila'i da masifa a rayuwa to alaman ubangiji ta'ala zai ɗaukaka darajansa ne yasa annabawa su suka fi shiga matsala da masifu da bala'i da rashin lafiya rashin lafiyarsu yana tsanani fiye da na sauran al'umma saboda darajansu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yasa ne yake cewa eh, binnan ya mallazi bi a dahri ayyarana hal da daddaru illa mallahu lahu khataru amma tara al-bahra ya'lu fawqahu jiyafun wa tastaqirru bi aqsa qa'rihi ad-duraru wa fi as-sama'i nujumun la idada laha wa laysa yuksafu illa ash-shamsu wal qamaru wa qul lil ladhi bi surufi ad-dari ayyana kaga dumme mu saboda wata masifa da take samun mu to ai mutum baya samun masifa a duniya sai idan yana da daraja in kana da daraja sai Allah ya dinga wato jarrabanka domin ya ɗaukaka darajanka don da kaga ya samu ɗaukaka to akwai kuma jarrabawan da ya haye kafin ya samu wannan ɗaukaka ɗin saboda malaya sun ce qanatirul minani ko kuma abuna khaza'inul minani ala qanatiril mihani taskoki na baiwa suna bisa kadarkun jarrabawa wato gada sai ka haye wata gada ta jarrabawa kafin ka samu wata baiwa da ubangiji ta'ala zai maka ko wata ɗaukaka suke suke musu misali da cewa baka ga wato mushe dabba in ta yi mushe a cikin ruwa sai ta yi bambaro a sama alaman ba ta da daraja yi kuma yana nan karkashin ruwa ruwa na danne shi sai ka nitso kafin ka iya dauko shi sannan ya ce akwai taurari da yawa a sama amma babu tauraron da ake kamawa sai rana da wata saboda me saboda daukakan su to shikenan Aisha radiyallahu anha sai ta mata nuni tace ki duba sama da ta kalli sama din fa'izan nasu qiyamun sai gashi mutane suna tsaye suna ta sallah suna salatul kusufi a masallaci hankali ya tashi ana ta yin sallah ana ta yin sallah fa qala sai ta ce subhanallah sarki ya tabbatar ma ubangiji ta'ala idan ka ga wani abun tashi hankali sai ka ce subhanallah ko ni abun mamaki subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wato ka tsarkake shi daga dukkan wani abu na aibi kuma ka siffanta shi da dukkan siffofi na yabo qultu tace sai nace ayatun ita asma'un kenan nace ayatun aya ne ma'ana wani dalili ne da yake nuna kuduran Allah subhanahu wata'ala wanda wannan din yana tsoritar da bayin Allah su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine ma'anan aya ayatun fa asharat bi rasiha aina sai ta nuni da kanta ta mata nuni da kanta tace eh ma'ana tace na'am aya ce ma'anar aya ce ba rana da wata ba sa kisfewa saboda wani dalili sai don me sai don ya zama tsoritarwa ga bayin Allah wannan kuma ina nuna itiqadin da jahiliya suke yi ko larabawa a zamanin jahiliya ba haka bane wato idan rana ta yi kusufi su a wurinsu an haifi wani babban mutum ne ko babban mutum ya rasu manzon Allah ya tambaye su wasu daga cikin wasu daga cikin sai me kuke faɗa ne a zamanin jahiliya idan irin wannan ya faru sai a ah, ai wani babba ne aka haife shi ko kuma wani babba ne ya rasu to shi yasa lokacin da Ibrahim Mu'azzam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kaga wannan tashin hankali ne manzon Allah sallallahu yayi kuka saboda rasuwan ɗansa har yake cewa innal aina tadma wal qalbu yahzan ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ido yana hawaye zuciya tana baƙin ciki amma ba abun za mu faɗa sai abun da zai yarda da Allah subhanahu wataala mana ba za mu yi sabon Allah ba ba za mu yi irin abubuwa na jahiliya mu ce dinga marin fiskansa yana yaga wuyan rigansa wayyo Allah Allah ya shiga uku ba ba mu yi wannan ba shi yasa manzo Allah sai ya hana wannan laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi jahiliya baya tare da mu wanda yake dukan fiskarsa yana marin fiska yake tsaga wuyan rigansa yake dawa irin na jahiliya ya halaka ya shiga uku duk wanda musiba ta same shi yake haka baya kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi sai ce mu ba abunda zamu faɗa sai abunda zai yarda da Allah subhanahu wataala amma sai ce wa inna li firaqika ya ibrahimu la mahzunun lalle mu muna bakin cikin rabuwa da kai ya Ibrahim kinan ya halatta idan aka maka rasuwa ka ji bakin cikin rabuwa da dan uwanka ya halatta idon ka yi kuka wato hawaye su dinga zuba amma ka dinga ihu na wayyo Allah ka halaka ka shiga uku wannan ba yadda ba wannan kaman kana fushi da ikon Allah ne inna lillahi ma walahu wa lahu ma ata wa kullu shay'in wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma duk abinda Allah ya karba dama shi ya bada shi ko ne abu kuma yana da ajali idan ajalin sa zo kuma ba za a kara masa ba shi yasa tarin manzala sun ya je wajen wata jikarsa tana gargarar rasuwa sai aka ga hawaye na zuba a idonsa Cikin sai aka tambaye shi ya rasul wani yace daga cikin sahabbai yace ya rasul har kai din ma mana kana hana mu yi kuka kuma kai ma gashi kana yi to sai manzo Allah sai ce ai wannan wata rahama ne wanda Allah yake sanya ta a zuciyan wanda ya gada mu mana ba kuka da hawaye ne ana ba wato an hana kuka mai sauti ne kuka mai sauti irin wanda ake a zamanin jahiliya irin wanda wasu kasashe suke yi har a ko wata zabiya mai ihu idan wani ya rasu a biya ta kuɗi tana irin wannan ihu na shewa da sauransu to irinsa ne wanda aka hana amma kuka na hawaye wannan ya halatta da alaihi wasallam ya rasu sahabbai sun yi kuma lokacin da aka kashe hamza a yakin uhudu nan ma sahabbai sun yi shi yasa hassan bin sabi yake cewa bakat aini fa haqqa laha bukaha wa ma yughni al-buka'u walal awilu ghadata abunan bakat aini fa haqqa laha bukaha wa ma yughni al-buka'u walal awilu to na manta sauran baitutuka muhallu shahi shine bakat aini fa haqqa laha bukaha bai ce buka'aha ba wato ido na yayi kuka sai ce fa haqqa laha bukaha ya cancanta ce kuka sai ce kuma wa ma yughni al-buka'u kuka baya mai wadatarwa nan bai ce buka ba sai ce buka'u walal awilu ko wayyo Allah na shiga uku to sai ma ibn al-qayyim sai yake bambance tsakanin albuka da albuka'u ya halatta albuka shine kuka na hawa kawai don cewa fa haqa abin da bakat aini fa haqa laha buka ido na yayi kuka ya cancante kuka kuka nawa sai ce wa ma yughnil buka'u kuka na sauti kuma bai da amfani walal awilu ko ihu idan aka yi wa mutum rasuwa wannan bai da amfani kenan sabai suna yin kuka na zubar da hawaye amma ba sa yin kuka kuma wanda yake na ifu wayyo Allah an shiga uku shine al-awil ko as-suraqu wanda mazala sassama yake cewa innal mayyita la yu'adhabu bi bukai ahlihi alayhi mamaci yana ana masa azaba da kukan da iyalansa suka masa kuka na sauti amma da sharadin ya san za a yi bai hana ba ko kuma shi ya wasici a yi irin wannan kukan kamar yadda a zamanin jahiliya suke bada da wasici a yi kuka a musu kuka wai wannan kamar wata daraja ne idan mutum ya mutu a masa kuka mai yawa to sai su dinga ba da wasici cewa a dinga a musu kuka mai yawa bayan sun rasu domin wannan din daraja ne a wurinsu wani ya cewa izami tufafkini bi bima ana ahluhu wa shuqqi alayya aljayba yamnata ma'badi idan na mutu yana gaya matarsa ne wasu ce ke bayarwa in na mutu ki min kuka irin yadda ya cancanta amini kuma ki dinga tsaga wuyan riganki ya ke yar ma'abad wato matarsa kenan Don wannan ne shari'a ta hana sai aka ce ana yi wa mamaci azaba in aka masa irin wannan kuka mai sauti din ana yi masa azaba to sai malamai suka yi sabani kuma to in an ce za a masa azaba wataƙila ba shi umarni da wannan ba kuma wala ta ziru taziru waziratun bizra ukhra laifin wani ba ya shafa wani shi yasa Aisha ta inkari wannan hadisi. to amma fassaran hadisi shine in kayi wasici a maka irin na jahiliya ko kuma isa mai taimiya ce azaban da ake masa shine yana jin haushi haushin ana masa kuka don mamaci yakan iya sani me ake yi saboda haka ya rasu ana ta kuka sai ke jin haushin iyalansa don me yasa za su yi kuka wannan abu ya saba wa shari'a to shine azabtar da shi da ake kenan wannan jin haushin da ya kawai saboda haka kenan kuka mai sauti ba shi da amfani wato kuka na hawaye shine wanda ba shi da laifi to lokacin da Ibrahim Mu'azzam ya rasu masifa ce mai girma a ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shikenan a lokacin sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi da yawa sai suka ce ai rana ta yi sai aka dace kuma rana ta yi kusufi a wannan rana an kama rana sai suka ce to ai rana ta yi kusufi ne saboda me mutuwan Ibrahim Mu'azzam kamar yadda Mughir Shu'ba ya ruwaito a hadisi cicci yana cewa in kasafati shamsu ala adin nabi sallallahu alaihi wa sallam yawma mata ibrahim fa qala nasu in kasafati shamsu li mauti ibrahim fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati rahman la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu hatta tankashifa ankum hadisin bukhari da muslim ibai ce rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ibrahim ya rasu ko ranan da Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu sai mutane suka dinga cewa ai rana ta yi kusufi an kama rana saboda mutuwan Ibrahim to manzon Allah sallallahu alaihi sai ji wannan labarin sai ce a rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wataala ma'ana Allah ne yake nuna ikonsa abu yana tafiya ranan nan haka take tafiya ba matsala wata ran kuma sai ta samu matsala haka nan watan nan ba matsala wata ran kuma sai ta samu matsala to Allah ta'ala yana yin haka don ya tsoratar da sa yace ba sa mutuwa domin nan rana da wata ba sa kusufi don mutuwan wani ko rayuwansa sai dai ayoyi ne guda biyu wanda Allah ke tsoratar da sa da su idan kuka ga rana ko wata ta yi kusufi to ku kama yin addu'a ku dinga yin sallah har sai wannan khusufin ya yayi to da haka kenan in aka kama rana ko wata addu'a ake yi sai a dinga addu'a ana roƙon Allah subhanahu wataala yayi wannan abu sannan a dinga yin sallah salatul khusufi sallah mai raka'a biyu ruku'u na ruku'u hudu raka'a biyu ruku'u hudu kowane raka'a ruku'unta guda biyu in kai kira'a kamar ka karanta suratul baqara kai ruku'u dogo shi ma dadewansa kaman a karanta suratul baqara sai ka sake dagowa sai ka karanta suratul ali imran shi ma kai ruku'u dogo kaman a karanta suratul ali imran sai ka dago sannan sai ka tafi ainihin sujjada kai sujjada biyu kamar yadda aka saba a kowace raka in ka dago kuma za ka yi tsayawa dogo kamar a karanta suratul nisa'i sai kai ruku'u shi ma dogo kamar a karanta suratul nisa'i sai ka dago sai ka sake karanta ma'ida ko ko kira'an da ya kai tsawon suratul ma'ida ka sake ruku'u dogo kaman haka sannan sai ka tafi wato sujjada kai sujjada guda saboda haka wannan sallah sai ta da sauran wato salloli gaba daya to shine ake yi har Allah subhanahu wataala yi abu to sai malamai kuma suka yi sabani to sallan kusuful qamar shi ma irin wannan ake masa don kusuful shamsi manzala ta sama ya bada samfur na ainihin wato abun nan yanda ake yi ruku'u biyu kowace raka'a to khusuful qamar fa shi ma haka ne so su malayen suka ce haka ne don manzala su ya haɗe su guda biyun yace inna shamsa wal qamara ayatani min ayati rahman la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum zalika fa idza ra'aytum wa idza ra'aytum zalika fafza'u ila salah in ku ga haka ku tashi ku yi sallah da rana da wata in aka kama sai suka ce to ya bada samfur na me na wata na rana to na watan shi ma haka za a yi wasu malin su ce a kamar a suka ce in an kama wata manzo Allah ya ce ayi sallah amma ba mu samu hadisi ingantacce da ya nuna mana ruku'u biyu za a dinga yi a kowace raka'a so da haka sai a yi ta kamar yadda ake sauran nafilu in an ce a yi sallah to an san yadda ake yin sallah dan so da haka za a yi ta nafila ne ba za a yi jam'in ta ba kowa ya je ta nafila shi kadai yana sallah ainihin a gidansa ba sai an haɗu a masallaci ba saboda ba a ruwaito manzo Allah wasallam ya hada jam'i na ainihin kama wata ba amma na rana kan an ruwaito yayi kuma bai su masu ibnu qayyarin jahar da mazhaban malikiya a cikin zadul ma'ad yace dalili shine an ruwaito mana yanda manzo Allah wasallam ya salatu khusufi shamsi yanda aka kama wata amma ba ruwaito mana kuma yanda ya salla yanda abin yanda aka kama rana amma ba ruwaito mana yanda ya salla lokacin da aka kama wata ba yace kama wata kuma ya fi faruwa fiye da kama kai da kama rana to da a ce ya tara jama'a ya jam'i da an ruwaito mana cewa jam'i ake irin na kusuful kamar da abin na kusuful shamsi yadda ake kama wata saboda haka ibn qayyim sai jari da mazhabar malikiya anan da haka kenan kowanne malamai sun faɗa kuma kowanne akwai alaman dalili a kansa amma dai abin da yake zahiri shine salatu kusufil abin na shamsi ana mata jam'i kusufun kamar kuma ba a ruwaito ana mata jam'i ba sai dai wani hadisi da yake nuna kaman duk iri ɗaya ne don ya ce ku je ku yi sallah ku je ku yi sallah idan aka kama rana ko aka kama aka kama wata don da yawa mutum yakan iya sanin an kama wata in kara ka ɗan shekara goma ashirin za ka san cewa an kama wata amma kamun rana a ce an kama rana wani har ya gama rayuwarsa bai taɓa bai taɓa gani ba wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi shikenan sai yace faqumtu wato ita asma'u bintu abi bakar ta ce faƙumtu sai na tashi me ma'anar na tashi ai faƙumtu fi sala ni ma sai na kama sallah domin ta ce fa'izan nasu qiyamun sai gashi mutane suna tsaye tana nufin suna tsaye suna sallah a masallaci saboda haka ita ma ta ce faƙumtu sai na tashi ma'ana faƙumtu fi sala sai na tashi na kama sallah ni ma duk wanda ya ga an kama rana ko an kama wata ya tashi ya kama sallah tace sai tace tajallanil ghashayu hatta tajallanil ghashayu har su ma ya lullube ni shine ma'anan tajallanil ghashayu tajallani ma'ana ya lullube ni al kuma shine su wato su sanda na suma ma tsabar tsoro saboda ta tsori ta ta kama sallah inda ta suma a wata ruwayan alani al duk ma'anan ne ko ana ko alani ne ko ta duk ɗaya ne ko alanil ghashe ko tajallanil ghashe ko ghaddanil ghashe wa huwa bi ma'ana duk ma'anan sa ne saboda haka su ma ya lullube ni yanzu ka duba wato zamani yadda yake canjawa malam a da zamanin sabayin aka kama rana ko wata hankali tashi yake a shiga cikin damuwa har wasu suna suma amma yanzu da za a kama rana ko wata a wannan zamani ina ji mata ne hankali su zai tashi kila cikin gidaje da yara ka yaro ma ba lalle fahimta ma mata dai kila su tsorita amma mutane kaga suna ta harkokin su ko damuwa ba su yi ba sallan ma wani baya yi sai dai a dinga kallo a dinga buga wayoyi kuma a garin ku an kama wata la an kama har kasar waje a dinga bugawa <laughs> ina cewa lokacin da aka kama wata anan ina jiyo da wani ya buga mi don ya tabbatar da abin duk duniya ne ko kuma <laughs> ya Najeriya ne na ce eh lalle an kama anan ma kawai sai dai a yi ta hiran abun amma ba hankali baya tashi kwata-kwata Ba ya tashi kuma manzala ta ya ce hakan na faruwa ne don Allah ya tsori ta bayansa me yasa ba za mu tsori ta ba kaga mutane kenan ba sa tsoron tashi alkiyama in suna tsoron ma kaɗan ne ko ba sa kusanto da tashin alkiyama ba sa kusanto da ita suna kai ta nesa ne shi yasa in irin wannan ya faru ba za a ji tsoro a shiga tashin hankali ba manzala ta sallama in ya ga hadiri ya ɗauro sai ka ga ya shiga ya fita ya kasa zama in Aisha a tambaye shi me yasa haka yace a yana tsoron kada tashi alkiyama ne ko irin ainihin abun nan hadirin da aka yi wa mutanen adawa rihu adin falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatin qala aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha azabun adin. saboda haka hadiri suka hango su ma hada sai suka ce a dama an musu fari sai suka ce kai ga ruwan sama alhamdulillah za mu samu ruwa yau kam yau kan da mu samu ruwa to a sai iska ne da azaba mai tsanani wanda za ta halakar da su kawai shikenan sai ya zama ruwan azaba maimakon ruwan sama aka halakar da su gaba ɗaya manzala sama ya ce ina tsoron kar ya zama irin wannan iska ne shi yasa in hadiri ya faru hadiri ya tsoro ya shiga ya fita yana ta addu'a yana ta addu'a bai ci ta zama ba har sai ya ga ana ruwa tukunna amma mu kaga irin wannan abubuwan ba sa tsorita mu a kama watan ko damuwa mutum yana ta harkokinsa kawai kaɗan ne daga cikin mutane suke sallah ranan ma haka in dai ka dai wata kila in an yi kama ta sosai yanda gari yayi duhu gaba ɗaya ina ji wannan kan kowa zai tsore ta a ce an kama har ba haske gari yayi duhu to kila ina ji za a ta rufe shaguna kowa zai rufe har wurin abin nan wurin aikin sa amma bai dade ba an taba kama rana wani ma bai san an kama ta ba gashi nan an kama tan ta canja sai dai kawai wani in ya lura sosai mutum ya sai ce an kama rana yau fa wasu suka kama sallah masallaci amma yan kasuwa galibi suna ta harkokin su na kasuwanci ba su san ma an kama rana ba kuma bai dade ba bai wuce shekara biyar ko shida ba ina ji wani bai sani ba har abun ya kare dai a bashi labarin ai an kama rana to inda da ne hankali tashi zai yi amma matsalan shine muna nesan ta tashin alkiyama ne kuma kuma tashin alkiyama a kusa take don ubangiji ta ce iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wa kullu atin qarib saboda haka yace alkiyama ta kusa ta kusa ta tashi ata amrullahi fala tastajilu alkiyama ta zo kar ku gaggawanta saboda haka abu ne kusa amma mu muna kai shi nesa sai yasa in bala'i ya faru ba za ka ji hankali yana tashi ba kowa yana sai kawai shi yana da garanti alkiyama ba za ta tashi yanzu to wannan din fa shi yasa zukatan mu suke da tsatsa ba su da taushi babu tsoron Allah cikin zukatan jama'a saboda ana nisan ta tashi alƙiyama. Alƙiyaman da ake tsorita mutane da ita ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكرم جاره لا يحل لمسلم كل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث sai an hada ka da Allah wanda ya imani da Allah da na lahira yayi kaza ko kar yayi kaza saboda ranar lahiran abun tsoro ne wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoro aya ta ƙarshe da ta sauka Qur'ani ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah ta'ala ita ce ranar alƙiyama za kamata a ce akwai tsoron wannan rana saboda haka Asma binti Abubakar ta kama sallah har da ta suma sai da ta suma faja'altu asubbu ala ta ce sai na haɗu ina zuba ruwa a kaina in ji asma'u ina zuba wa kaina ruwa ina ta zuba wa kaina ruwa don ta farfado ta ce Allah azza wa jalla nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai mazala ta sama sai ya bi Allah mabuwayi mai daukaka kaga fahimidallah Allah din shine maf'ulun bihi annabiyu shine fa'il nan an kaddamar da maf'ulun bihi ala alfa'i fa hamidallaha azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bi Allah subhanahu wataala wa athna alaihi yayyabe shi dai duk ma'ana sa ne alhamdu shine alwasu bil jamil as-sana'u shi ma haka thumma qala sannan sai yace ma min shay'in lam akun urituhu babu wani abu wanda ban kasance an nuna min shi ba illa ra'aituhu face na ganshi fi maqami haza a wannan matsayin nawa ma'ana daga cikin al'amuran alkiyama babu wani abu wanda lam akun urituhu wanda ba a nuna min shi ba illa ra'aituhu fi maqami haza har da na ganshi a wannan matsayin nawa yace hatta jannata wannan har aljanna da wuta inda aka nuna masa lokacin da yake sallah har ma zuwa wani hadisi yana sallan yayi gaba gaba sai kuma daga baya baya ba aka ce mun ga kai gaba gaba yace aljanna aka nuna min sai na kai hannu na zan ku nonon dibino sai kuma sai aka nuna min wuta ne baya baya mi san da aka nuna masa wato kisfewan rana alama ce ta tashi alkiyama kuma akwai tashin hankali a ciki shi yasa aka ta nuna masa al'amuran tashin alkiyama a lokacin da ya sallah ne sannan sai ya ce fa uhiya ilayya an mini wahayi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annakum tuftanuna fi quburikum cewa za a fitinar da ku a cikin kaburburanku me fitinarwan za a jarrabe ku a cikin kaburburanku me jarraban za a muku interview a cikin kaburburanku za a muku tambayoyin kabari guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka shine fitina fitinan kabari kenan kaje wata yace Allah mai na'udhu min fitnatil qabri Allah yana neman tsarin ka daga fitinan kabari yana neman tsari daga tambayoyi da za a masa kabari a bar shi ya haye kawai ba sai an tambaye shi ba don tashin hankali ne ko tambayoyin duniya ma na jaraba akwai tashin hankali a cikinsu su ballantana kuma na kabari saboda haka za a jarrabe ku a cikin wato kaburburan kuma ana za a yi muku tambaya a kaburburan ku kamar yadda karshen hadisin zai fasa ya zo a hadisai manzo Allah ya ce in aka bunne mutum wa'inda ma suka bunne shin ba za su bar wurin ba yana jin ƙaran takalminsu sai mala'iku guda biyu sai su zaunar da shi su masa tambayi guda nawa guda uku kamar da ya tabbata hadisin Tirmidhi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye annabinka abun nan waye ubangijinka menene wa menene addininka wane annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta a gaba to kaga wannan shine fitinan kabarin kenan wato jarrabawa ta kabari wannan babba al'amari ne wannan kuma ba shine azaban kabari ba azaban kabari kuma yana biyo bayan fitinan kabari idan aka fitini mutum a kabarin sa mana aka tambaye shi kasa ba da amsa to sai azaban kabari sai ta biyo baya za mu bayani sa gaba in ya amsa kuma ni'imar kabari sai ta sai ta biyo baya saboda haka azaba ko ni'ima tana biyo bayan fitinan kabari wato tambayoyin da za a maka in ka amsa ni'ima idan baka amsa ba kuma sai ya zama nikima wato azaba kenan to manzo Allah sama yana tabbatar da wani yace in abun nan wa abun nan fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum za a fitine ku a kaburburan ku za a jarrabe ku za a muku tambayoyi misila misalin au qariba ko kusa da yace la adari ban sani ba ayu zalika qala asma'u shi mai ruwan hadisi ne ban san mece ce asma menene asma'u ta faɗa ba misla tace ko qariba sai ce min fitnatil masihid dajjal daga fitinan masihud dajjal wato imma asma'u ta ce fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum misla fitnatil masihid dajjal ko kuma qariba min fitnatil masihid dajjal a wata riwayan qariban min fitnatil masihid dajjal bitanwin tana shakkan asma'u wanne ta faɗa misla ko qariba fitinan kam ta kabarin irin fitinar dujjal ne ko kuma ta kusa da fitinar dujjal me fitinar dujjal dujjal in yazo duniya zai ce shi Allah ne shi ne ubangijinka in ka yadda shi ne Allah ka bata ka yi ridda wutan jahannama za ka tafi in baka yadda ba kuma ka kafurce masa kace Allah shine ubangijinka sai ka tafi aljanna to kaga duk tambayan ne to shi ma wannan haka na cikin kabarin in ka amsa Allah shine ubangijinka manzo Allah sa sa shine annabin ka musulunci shine addinin ka sai ka tafi aljanna in ka kasa amsa kuma zaka tafi wutar jahannama Allah ya tsare mu daga wutan jahannama shi yasa ne yace misila au qariba kamar yadda ya faɗa wata riwayan qariban min fitnatil masih dajjal ko misila fitnatil masih dajjal ko ka ce qariba bi ghairi tanwinin ala niyatil idafati lafzan wa ma'ana kan ka ce qariba min fitnati masih dajjal kai idafa ne ai qaribal fitnati min fitnati masih dajjal sai ka shafe al fitna din saboda haka shi yasa baka masa tanwini ba saboda kai niyan idafan lafzan wa ma'anan kamar lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ai min qabli zalika wa min ba'di zalika sai aka shafe mudafun ilayhi sai abin nan za a fitine ku irin fitinan dujjal dujjal shine sharru ghaibin yuntazar wato wanda baya mafi sharrin wanda baya nan kuma ana jiran sa zai zo kafin duniya ta tashi zai zo mun yi bayani sa karatuttukan mu a baya wanda muka yi na misbahu salik ba sai mun maimaita ba an ambace shi almasih li'annahu yamsahu al-arda biqadamaihi fi 40 yawman a cikin kwana 40 zai zai shafe kasa ma'ana zai zagaye duniya gaba daya a kwana 40 wasu sun ce saboda haka ne wasu ka ce kuma an ce masa almasihu li annahu mamsuhu al ayn al yumna saboda idon sa na dama a shafe yake baya gani yayi bomboro baya gani sai yasa aka ce masa almasihu almasihu bi ma'ana almamsuh abun shafewa annabi isa kuma ya ce masa almasihu bi ma'ana almasih ism al abrasa ko al akma fa yabra bi idnillah yana shafa makaho sai ya warke in ya shafa kuturu sai ya warke da hannunsa shi annabi isa alaihi salatu shi sa annabi isa ake ce masa masihul khairi masihu ne na alkhairi amma abin na dujjal kuma masihu sharri ake ce masa wato masihi sharri ne shi yana badda jama'a ne yalo za a ce wa mutum ma ilmuka bi hadhar rajul me zaka faɗa dangane da wannan mutumin dangane da wannan mutumin ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa fa'ammal mu'minu amma mu'mini wanda yake da tacaccen imani yayi imani da Allah subhanahu wataala yadda ya kamata awil mukinu ko wanda yake da yaqini a cikin imaninsa babu kokonto don duk mai kokonto a imaninsa munafiki ne bai da imani sai kana da yaqini a zuciyanka sannan nan ne imanin ka ya tabbata to ce sa an ce al ko al-mu'minu bi ma'anan wahid duk ma'anansa ne mu'mini mai cikakken imani Ya ce la adari bi hima kalar asma'u mai ruwan hadisi ne ce ban sani ba asma'u mai ta faɗa ko cewa ta yi ammal mu'minu fa ammal mu'minu tace ko fa ammal mukinu mu'mini ko me yaqini ya imanin sa tace duk ɗaya ne fa ya ƙulu shi mu'mini sai yace huwa muhammadun rasulullah shi annabi muhammad ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbatar da manzoncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce muhammadu rasulullah ka yi imani da shi ko wa ashadu anna muhammadan rasulullah na da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ma'anansa wato ati'uhu fi ma amara wa naha wa usaddiquhu fi ma akhbara wa alla a'budu Allah illa bima shara duk abin da yace nayi zan yi abin da yace na bari zan bari kuma duk labarin da ya bayar na gaibu tashi alkiyama da labarin ba duk zan yadda da shi kuma ba zan bauta Allah ba sai da abun da ya shar'anta mana sai da abun da manzala sa sama ya zo da shi wannan shine ma'anan ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma idan ka ce shi manzon Allah ne kuma baka bin sa baka masa da'a ko in yace ka bari baka bari ko in ya faɗi labari ka ce ƙarya ne ko kana bautawa Allah ta'ala yanda kai kaga dama ko wani ya tsara maka ba manzo Allah sallallahu ba to wannan baka yi imani cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zace kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba wa قالوا ومن يأبى يا رسول man قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى dukkaninku za ku shiga aljanna sai wanda ya ki sabai suka cewa zai ki shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya mini da'a zai shiga aljanna wanda ya saba mini kuma ya ki shiga aljanna saboda haka kenan dole ka masa da'a idan ka yadda shi manzon Allah ne kuma ka bauta Allah a bisa yanda ya tsara ya zo da shi sannan sai ya ce ja'ana bil bayyinat sai mu'mini ya ce ya zo mana da hujjoji wato su ne mu'jizozi wanda suke tabbatar da annabtansa shine al bayyinat haka mafi yawan malamai suka fassara ja'ana bil bayyinat ja'ana bil barahin wad dalail wal mu'jizat allati tadullu ala sidqihi fi da'aihi annubuwa ya zo mana da hujjoji ma'ana mu'jizozi wanda suke nuna lalle da gaske ne shi annabi ne mu'jizozinsa suna da yawa sun kalubalance shi wata ya tsage kuma ya yi addu'a watan ya tsage guda biyu bayan ya kai daren goma sha hudu ya tsage ya ya faɗi akan wannan dutse ya ya faɗi akan ɗaya dutse suka ce za su yi imani an yi haka amma hakan bai sa sun yi imani ba saboda haka mujoyinsa suna da yawa ruwa ya bubuga tsakanin yatsunsa ya yi taufi wa abinci ya ciyar da mutane dubu ɗaya duniya saboda haka manzala salama, dalilai da suke tabbatar da annacinsa suna da yawa ko kuma bil bayyinat ya zo mana da ayoyin alqur'ani hujjoji masu nuna cewa shi daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake sannan wal huda ya zo mana da shari'a haka mumini zai faɗa fa ai shi manzon Allah ne ya zo mana da hujjoji ga qur'ani ga hadisansa ya zo mana da shiriya wanda take cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa ce wa khairul wa khairul hadai hadai muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba kan shiriyar manzon Allah yana kan bata ne saboda haka ya zo mana da shiriya menene shiriyan shine alqur'ani da sunnoninsa in ka rike su kana kan shiriya in ka kauce musu kuma baka kan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baka kan tafarki madaidaici wa innaka idan ila siratin mustaqim wani ta ya ce wa manzo Allah tabbas kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici babu yanda za ya zama kana kan tafarki madaidaici sai in ka bi shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zake cewa fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdin min ku riko da sunnata da sunnan khalifofina Abubakar da Umar da Usmanu da Ali kuma yake ka shaidin kada a kirkiro ne abu a addini a danganta addinin ba shi ya zo da shi ba ce yace mu da satin umuri fa mu da satin bid'a ku daina kirkiro abubuwa a cikin addini ko a kirkiro kuna yi domin duk wanda ya wannan yayi bid'a ko wace bid'a kuma bata ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wanda ya aikata wani abu ba mu muka ce ba addini za a mayar masa ba za a karba ba sai ya ce fa ajabnahu mun mun amsa masa mana mun amsa masa da ya zo mana da shirya din wattaba'nahu kuma mun bi shi kaga ka amsa shine ka yadda haka abun yake sannan kuma ka bi so da haka imanin ka ba zai cika ba sai ka amsa manzo Allah sassama ka sallama masa ka miƙa wuya duk abun da ya zo da shi gaskiya ne sannan kuma sai ka bi shi shine ma'anan ka yi imani da shi fa ajamnahu muka amsa masa wattaba'nahu sannan kuma muka bi shi amma in baka bi shi ba to me amfanin amsawa in baka amsa masa baka yi imani da shi ba shi yasa hadisi na muka karanta a ba hadisin ma wa bin sa'alaba ya zo manzo Allah in tabi yake tambayar sa dangane da rukunnin abun nan arkanul islam rukunnin musulunci ina hada ka da Allah Allah ne ya aiko ka ya faɗa Allah ne ya ce ka mu sallah duk aka gama sai ya ce nayi imani da duk abun da ka zo da shi gaba daya saboda dole sai ka imani da duk abun da manzo Allah ya zo da shi shine ka imani da shi amma kai imani da wani bangare ka wani bangare wannan ba imani bane na bi ba'd kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayatid dunya saboda haka in ka kace zaka rike wani bangare ka wani bangare to wannan kuma ka dauki dabi'a ce irin ta yahudu zaka kaskanta a nan duniya sannan a lahira kuma akwai azaba mai radadi tana jiranka me kaskancin da mutum zai samu a duniya shine ba za ka iya kare kanka ba idan ka ce bidiyoyi za ka runguma su ne addininka in aka kalubalance ka ba ka iya kare kanka sai ka kaskanta amma in ka bi sunnar manzala sassana kana da ƙwarin gwiwa wajen addininka kana da nishaɗi kana da kana da kazar-kazar kana cikin farin ciki kana da'a amma in bidiyoyi ne kuma a cikin tashin hankali kake ko kana yi din dai a tsorace kake yi sannan aka kalubalance ka ba za ka iya kare kanka ba za ka kaskanta kuma kana cikin damuwa da tashin hankali to kaga haka ne wanda ya dauki wani bangare na shirin manzon Allah sallallahu alaihi wani ya bar wani bangare din to da haka sai mutum ya ce mumini abin da zai faɗa kenan zai amsa wannan sai ya ce huwa muhammadun shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa asa uku to a sai kenan wannan amsan ba za ka iya ba da ita ba sai ka imani da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa da yace huwa muhammadu rasulullah sai ya ce ja'ana bil bayyinati wal huda ka yadda abin da ya zo da shi gaskiya ne sannan ka amsa masa fa ajabnahu sannan fattaba wattabana kuma ka bishi akan abun da ya akai ka aiki da sunnan sa ka ɗabbaka addinin yanda manzala sa sama ya zo da shi ya koya wa sa in kana haka sai ka amsa tambayan in baka ka yi ba ba za ka amsa ba don idan ka amsa ma za a karyata ka za a ce karya kake yi baka bishi ba baka amsa masa ba baka yi imani da abunda da ya da shi gaba daya ba nan sai a ƙaryata ka to kaga bara ma ka iya bada amsan ba in ba kai aiki ba da ka sai ka aiki da abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da shi me yasa mutum bai zai bada amsan ba anan duniya kila yana cewa annabi Muhammad manzon Allah ne ya zo da shirya waye to idan ba ka yi aiki da shi ba ranar kiyama an zo ana tambayan ka mantawa za ka sai ka manta da amsar gaba ɗayanta ko ka haddace ta ba za ka iya bada amsa ba shi yasa yanzu ilimi yana zama in kai aiki da shi in ka karanta hadisi sai kai aiki da hadisin ko sau ɗaya shikenan ba za ka manta da hadisin ba amma baka aiki da shi ba sai ka manta da shi to haka nan addinin nan in ka aikata shi a aikace to in ka je lahira za ka ba da me za ka ba da amsa amma in baka aikata a aikace ba kuma za ka samu matsala za ka manta da abun da ka sani ne kamar yadda za mu karanta a gaba sai ce fa yuqalu sai a ce masa nam kai bacci salihan kana mutumin kirki nam salihan wato kana abun ni'imtawa idan mutum ya bada wannan ansan sai a ce kai bacci kai mutumin kirki ne kai bawan Allah ne qad alimna in kunta muqina bi tabban mun sani dama kana da yakini da wannan amsa ka bi manzo Allah sallama kana da yakini a bisa wannan amsa ne shi yasa ka bada amsa saboda haka sai zamana za a ce bacci bacci na jin daɗi ya zawa wata ruwayan namna matal arus kai bacci irin baccin ango allazi la yuqidhu illa habbun nasi ilay ba mai tada shi sai mafi soyuwa gare shi shine amaryarsa saboda haka bacci ne mai daɗi mutum zai saboda ni'iman kenan ta fara shigowa mun ce dama ni'iman kabari tana biyo bayan amsa tambayoyin kabari sai fitinan ta zo ni'ima ta biyo baya za mu zo kan wasu ni'imomi yace wa ammal munafiqu amma munafiki kuma awil murtabu ko kuma mai shakka a imanin sa ce la adari ban sani ba ayya zalika qalat asma wa ne asma ta fada cewa tai munafiki ko mai shakka duk ma'anar da ne da munafiki shine mai shakka a imanin sa yau mumini gobe ba mumini ba a zahiri mumini a badi ne kuma kafuri saboda shakkan da yake na imani to shi ba munafuki a wasu hadisan kafuri sai ka ji fa yaqulu sai ce la adari ban sani ba wannan fa ba munafiki ne ko kafiri kawai har fasiki har wanda bai aiki da addini nan ba shi ma zai ce ban sani ba la adari ban sani ba sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultuhu naji mutane suna faɗan wani abu ne sai na faɗi abu haka zai ce ban sani ba naji mutane suna faɗan wani abu sai na faɗa to kaga me yasa bai sani ba a nan duniya da zaka tsare shi zai gaya maka waye ubangijinka zai ce Allah waye wannan waye annabi Muhammad zai ce manzon Allah ne ya zo da shari'a amma a lahira kuma da aka tambaye shi sai ce bai sani ba bai yi aiki da abun bane sai manta gaba daya sai ya manta kwata kwata yanzu munafukai ba suna cewa abin nan iza jakal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga suna zuwa su cewa manzo Allah sun yi imani da shi shi manzo Allah ne amma a kabari kuma an tambaye su ba za su iya bada amsa ba saboda dama karya ce sai kai aiki kafin ka iya wato ba da amsa din saboda haka sai mutum ya ce ban sani ba ya ce ban sani ba na ji mutane suna faɗan wani abu sai ni ma na faɗa saboda haka kenan ya bi ne kawai bai san me yake faɗa ba saboda haka sai wannan abun sai zai masa matsala hadisi ya tabbata a cikin tirmizi daga barra barra bin azib daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara faɗin Allah subhanahu wataala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ta'ala yana tabbatar da muminai yana tabbatar wa muminai magana tabbatacciya a nan rayuwarsu ta duniya da lahira wato in kai mumini ne kamar yadda a nan duniya kake cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka imani da Allah ka imani musulunci shine addini annabi Muhammad sallallahu alaihi manzon Allah ne to a lahira ma za a tabbatar maka da wannan magana don ka yi aiki da ita a duniya shine nan Allah yana tabbatar da muminai wanda suka yi imani da magana tabbatacciya a nan rayuwarsu ta duniya da kuma a lahira saboda haka sai zamana kenan a nan duniya suna faɗa sun yi aiki da shi sun yaƙi da shi a lahira sai Allah ya taimake su sai su tina amsar sai su bayar to sai manzala sama ya ce wannan fil qabri a cikin kabari ne idza qila lahu in aka ce masa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka man rabbuka waye ubangijinka waye abun bautanka sai ce Allah shine abun bauta na sannan wa ma dinuka menene addininka sai ce Allah wa buna sai ce musulunci inna dina indallahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci sannan wa man nabiyuka waye annabinka sai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga a ruwayan bukhari da muslim ta takaita mana akan me tambaya guda ɗaya shine man nabiyu ka waye annabinka to amma riwayan tirmidhi anan ingantacciyar ruwaya, duka tambayoyi guda uku man rabbuka waye ubangijinka waye abun bautanka waye ya halitte ka in kai mumini sai ka ce Allah shine ma'ana Allah yana tabbatar da muminai a bisa maganan da suke a duniya a lahira ma tabbatar da su a kanta me addinin ka sai ka ce addinin musulunci sannan waye annabinka sai ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya ce wannan kuma ya inganta abun nan da isnadi ce hadisin Tirmizi kenan tambayoyin kabari guda nawa ne guda uku ne kawai guda uku ne man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka babu wani banda wannan shine kawai ya inganta Bukhari da Muslim sun kawo man nabiyuka Tirmizi ya kawo da sauransu sun kawo man rabbuka wa ma dinuka saboda haka kwaya ukun nan ne Kinan ba za a ce waye babanka ba ko ba za a ce waye mahaifiyarka ba ba za a ce ina ne alƙiblanka ba ina ji wanda suka karanta kawaidi sun fahimci me nake nufi ka karanta wa idza matal abdu wai za a ce wai man abuka yake ce annabi adam wa man ummuka hawwa wa ma qiblatuka yake ce alkabatul musharrafa kaba ne ta ai ta tambaya tambayoyin da ina ji sun fiya ni na manta da alarin ai kawaidi ai ta tambaya duk ba ma azala Allah bi nan su ne suke da hujja ingantattu waye ubangijinka menene addininka waye annabinka su ne kawai wanda ya inganta za a tambaye ka amma ba za a tambaye ka babanka da mahaifiyarka da za a kiblanka ba ko makamancin wannan sannan kuma ba za a tambaye ka man shekuka ba <laughs> ba za a ce waye shehinka ba kuma saboda ba a ce abi shehi ba an ce abi Allah abi manzo Allah sassan abi addinin musulunci wannan abubuwa guda uku su ne me su ne addini su ne kuma za a tambaye ka kinan rayuwarka ta addini gaba ɗaya ta musulunci ka san waye Allah ka san menene addinin ka ka san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi riko da su na abubuwa guda uku ka rike Allah ka rike musulunci ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne addinin gaba ɗaya kuma su za a tambaye ka a kabarin ka amma ba za a ce waye shehin ka ba kuma ba za a ce man ka ba ba za a ce waye waliyin ka ba saka ko baka da waliyi baka da shehi zaka shiga aljanna in dai ka rike Allah ka rike manzon Allah sallallahu alaihi ka rike addini don su ne za a tambaye ka a kabari saboda haka wannan kuma su ne sahabbai suka rike da tabi'i da tabi'u tabi'ina a zamanin su babu wani abu da aka rike sai Allah sai manzon Allah sallallahu sai addinin musulunci magana ta kare addinin musulunci kuma yana cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko su ne tambayoyin kabari idan baka amsa su ba zaka sha bone zaka sha duka wajen mala'iku za su buge ka zaka sha wahala in ka amsa su kuma ka ji daɗi to kar ka shagala da wasu abubuwa daban wanda ba za a tambaye ka a kabari ba ka shagala da abubuwan da za a maka tambaya a kansu a kabari shi sa wani malami bawan Allah ya littafi guda al salafa wato asali guda uku sai kawo man rabbuka ne da madinuka da man nabiyuka sai bayanin su saboda su ne za a tambaye ka in ka rike su ka rike addini ina fatan muna fahimta ya zo a sunan na abi dawud hadisi ingantacce ce idan mutum aka sa shi a kabarinsa mala'iku guda biyu za su zo masa sai su zaunar da shi sai su ce masa man rabbuka wa ma dinuka wa ma hazar rajul kaga tambayan guda uku ne man rabbuka wane ne mahalicinka Allah ta'ala saboda kai kokari ka san tauhidi in ka san tauhidi ka san Allah sannan wa ma dinuka menene addininka ka san shari'a ka san aqida shine ka san addini sannan wa hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wane ne wannan mutumin da aka aiko muku shine wa man nabiyuka wanda imamu tirmidhi ya kawo da kuma ma za ta qulu fi hadha rajul wanda wato ainihin bukhari da muslim suka kawo me za ka faɗa dangane da wannan mutumin da aka aiko muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san waye manzon Allah ka san darajarsa ka bi shi ka bi sunnarsa shikenan idan mutum bawan Allah ne mutumin kirki sai ya ce huwa rasulullah shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah zai bashi dama ya bada wannan amsa ne to idan fa ya faɗi wannan an san fa yunadi munadin minas sama an qas abdi sai wani mai shaida ya kira daga sama ce bawa na yayi gaskiya annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bawa na yayi gaskiya sai yace fa afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna fayatihi min rihiha min ibiha wa rihiha fayufsau alayhi fi qabrihi madda basarihi a wata riwayan arba'ina sana wato tafiyan shekara saba'in sai a ce fa'afin shuhu min aljanna ku sa masa shimfudin aljanna a kabarinsa da a cikin turbaya kuka je kuka me kuka tsaga kuka sa cikin ƙasa sai a ce to in ya ansa wannan tambayan sai a ce a sa masa shimfuda na aljanna sannan wa albisuhu min aljanna ku sa masa tufafi irin na aljanna sannan waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗe masa kofa daga kabarinsa har zuwa aljanna fayatihi min rihi hawa dibiha sai dinga jin kanshin aljanna da abubuwa na jin daɗi na aljanna suna zuwa masa har kabarinsa sannan wa yusau lahu fi qabrihi madda basari a bude masa iya ganin idonsa da mai dan kunci yanzu ya zama mai faɗi shi sa aka ce wa kullu man mata faqad qamat qiyamatu ko baka mutu ba za ka shiga aljanna kabarinka yana da kyau القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران zama إما na aljanna ko kuma ya zama rami na wuta. saboda haka kawai shikenan sai ya na ka shiga dausayin aljanna tun baka mutu ba a cikin kabarin ka in ka iya ba da wannan amsa to kaga wannan shi mutumin kirki kenan amma wanda yake kafuri ko munafuki ko wanda bai rike addinin sa ba shi kuma idan aka ce masa aka masa wannan tambayoyin ma hadha rajul ladhi bu'isa fikum menene waye wannan mutumin da aka haiko a cikin ku sai ce shi bai sani ba sai ce la adari sai kama ha ha ha la adari la adari ban sani ba na ji mutane suna faɗa abu na faɗa sai kasa ba da ansa ina wayo wayo ta wannan hadisin sai a ce abin nan fana fa yunadi munadi min sama an qad kadhaba abdi ba wa nayi ƙarya sai a ce fa afishuhu minan nari wa albishuhu minan nari waftahu lahu baban ila nari فيأتيه من alaihi fi فيضيق عليه في قبره حتى تختلف a masa سشنفد أنا wutan jahannama. a sa masa rigar wuta a buɗe masa kabarinsa har ya hango wutar jahannama daga inda yake sai ya zama tururin wutan jahannama da zafin wutan jahannama yana shiga cikin kabarinsa sannan a kuntata kabarin har sai haƙarƙarinsa ya saba wannan ƙashin na nan ya dawo nan na gefe ya dawo nan saboda azaba kawai bai riƙe Allah ba bai rike manzala sa sama bai riƙe addinin sa ba shi yasa bai zai iya bada amsa ba a wata riwayar mala'iku su dinga dukansa da guduma suna dukansa suna cewa la da raita wa la talaita baka sani ba baka bi ba kuma baka sani baka sani ba baka bi ba baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana dukansa da guduma sai yace kowane abu yana jin karar da yake yi sai mutum da aljanna za su je za su faɗi su suma saboda azaban kabari babban masifa ne shi yasa manzon Allah ya ce walau da Allah ta mu la da'awtu Allah an yusmi'akum alladhi asma'u min azabil qabr ba don kar ku ki bunne junan ba don kada dan uwan kai mutu ka ki zuwa ka bunne shi ba manzo Allah ya ce da sai roki Allah ya sa ku dinga jin azaban kabari yanda ake yin azaban kabari inda zaka ji zaka fadi ka so mai dan uwan kai mutu ba za ka kai shi kabari ba don za yi tunanin ko shi ma za a masa azaban to sai bu aka hana aka hana mu ji amma duk wanda ya cancanci azaban ana yi masa shi kuma kubira am lam yuqbar an sa shi a kabarin ko ba a sa shi ba don fir'auna bai da kabari amma bangi ta lace annaru yu'raduna alaiha quduwan wa ashiya safi dai ma ana masa azaba ma kuma bai da kabari gawan sa fili take amma ana masa azaban kabari saboda rayuwa ce ta barzaku da zaka je ka tona kabarin ba zaka ji azaban ba in me ni'iman ne ba zaka ji ni'iman ba yanda aka fada dashin in ka je kai ba zaka gani saboda ba rayuwa ce irin ta duniya ba inda zaka gani da sai zama rayuwar duniya saka rayuwa kala uku akwai ta lahira ai ta duniya wanda ka sani akwai kuma ta kabari ta barzaku wanda zaka je ka santa nan gaba sannan kuma akwai rayuwar lahira ita ma tana jiran ka kowace kuma kalanta daban ne wannan shine abin da yake jiran mutane wa'annan tambayoyin guda uku sune suke jiran mutane kowa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kai kokari ka san Allah ka san addininka ka san manzon Allah sallallahu alaihi kuma kai riko da Allah da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi sai ka samu tsira gobe kiyama ka iya ba da amsan waɗannan tambayoyi domin ka shiga ni'ima amma in ba haka ba kuma fa mutum zai shiga azabar Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu daga azabarsa za mu tsaya nan insha Allah sai sati mai zuwa mu ci gaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh